daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. استمتع muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana. inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafin mu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Juma'a. Da ni Sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarin duniya, za mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne da kullum don jin irin tanadar da muka shirya muku. a halin yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarun duniya Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa sun yi imani da tattaunawa da zaman lafiya ba tare da miƙa wuya ga barazana ba. jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa amurka tana da hannu dumu-dumu a muggan ayyukan da gwamnatin 'yan sahayoniya suka aikata na kisan kare dangi a gaza rundunar sojin yemen ta kai hari kan filin jirgin saman bengiron da makami mai linzami yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban ƙasar iran ya bayyana cewa sun yi imani da tattaunawa da zaman lafiya ba tare da miƙa wuya ga barazana ba a yayin ganawar sa da masu fafutukar siyasa da zamantakewa a lardin kirmansha da ke yammacin kasar iran a jiya alhamis shugaban na iran masa'ud fazashkiyan ya ce za a gudanar da shawarwari kan shirin makamashin nukiliyar iran cikin karfin gwiwa da mutunta juna yana mai jaddada wajabcin rashin mika wuya ga da mika kai ga duk wata barazana shugaba fazashkiyan ya jaddada cewa yin shawarwari ɗaya ne daga cikin ƙa'idojin hankali na zurfin imani da zurfin tunani amma ba a kan kowane farashi ba dole ne a gudanar da shawarwari cikin aminci da mutuntawa tare da bin ƙa'idojin ƙasa da kare kima iran ta yi imani da tattaunawa da zaman lafiya amma ba za ta taɓa miƙa wuya ga barazana da umarni ba shugaban ƙasar ya ƙara da cewa ci gaba da kuma cimma manyan buruka na buƙatar azuma na buƙatar azuma ƙarfin gwiwa da kuma sauya yanayi na tafiya da harkokin gudanarwa inda wani idan wani ya yi niyya don ya cimma manufa amma ya yi ƙasa a gwiwa a farkon mataki to ba zai taɓa cimma burinsa ba. ministan harkokin wajen ƙasar iran ya jaddada cewa ƙarfin tsaron iran da makamanta masu linzami suna ba su ƙarfin gwiwa ministan harkokin wajen iran a abbas arakci ya bayyana cewa da a ce amurka za ta iya lalata cibiyoyin nukiliyar makamashin nukiliyar iran ba za ta shiga zaman tattaunawa da iran ba yana mai jaddada cewa iran ta dogara da karfin sojinta kuma shine ya tilasta wa makiya zaman tattaunawa da ita a ziyarar da ya kai wajen baje kolin littattafai na birnin tehran arakci ya ce dangane da tattaunawa wanda ba na kai tsaye ba da amurka idan da a ce amurka tana da ƙarfin lalata cibiyoyin makamashin nukiliyar iran da ba za ta shiga tattaunawa da ita ba arakci ya kara da cewa iran ta dogara da karfinta na soji ne lamarin da ya tilasta wa makiya zama kan teburin tattaunawa da ita yana mai cewa karfin kariya da makamai masu linzami na iran ya ba ta shiga tsakani ya ba ta kimar zama da amurka domin yin shawarwari gami da hana ɓangaren da ke makiya gudanar da duk wata kasada ta soji. Jakadan Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa Amurka tana da hannu dumu-dumu a muggan ayyukan da gwamnatin Yahudawan Sahayoniya suka aikata na kisan ƙare dangi a Gaza. Jakada kuma wakilin dindindin na Jamhuriyar Musulunci ta Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya. amir sa'id irawani ya yi nuni da ire-iren laifukan da gwamnatin 'yan sahayuniya suke ci gaba da aikatawa kan al'ummar falastino yana mai bayyana waɗannan laifuka a matsayin babban babbar ƙawa a aikata babban laifi a aikata waɗannan mugan laifuka a yin zama na musamman a majalisar ɗinkin duniya a yammacin jiya alhamis kan batun boran falasinawa akaba na musamman ya bayyana cewa gwamnatin yahudawan sahayuniya tana so tana so da cikakken goyon baya da amurka ta hanyar ƙaddamar da hare-hare na wuce gona da iri da gangan ta rusa asibitoci makarantu kashe mata da yara aiwatar da kisan gilla kan ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da 'yan jarida da sauransu lamarin da a halin yanzu ya yi sanadin shahadar mutane kusan dubu sittin da jikata wasu da kuma ɓacewar wasu na daban babban jami'in diflomasiyan iran a majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa munanan laifukan da gwamnatin yahudawan sahayoniya ta aikata ba za a iya musantawa ba kuma ƙungiyoyin duniya kotun duniya da sauran hukumomin shari'a na da masaniya kan irin girman waɗannan munanan ayyuka masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran rundunar sojin yemen ta kai hari kan filin jirgin ben da makami mai linzami rundunar sojin yemen ta sanar da kaddamar da farmakin soji kan babban filin tashin jiragen saman ben da ke yankin jaffa da aka mamaye domin jaddada goyon baya ga al'ummar falastinu da ake zalunta da kuma yin nuna da kuma yin nuna ƙiyayya ga kisan kiyashi da makiya 'yan sahiniya suke yi wa 'yan uwansu a zirin gaza kakakin rundunar sojin yemen birgediya general yahaya sari ya bayyana cewa don goyon bayan al'ummar falasɗinu da ake zalunta da 'yan gwagwarmaya da kuma nuna rashin amincewa da kisan kiyashi da makiya 'yan sahayuniya suke yi kan 'yan uwansu a zirin gaza sojojin yamin suna ci gaba da kai hare-hare da makamai masu linzami kan babban filin jirgin sama na lud wanda haramtacce kasar isra'ila ke kira da filin jirgin saman ben ground a yankin jaffa da suka mamaye general sari ya kara da cewa suna kai hare-hare da makamai masu linzami domin tarwatsa yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta shirya wata zanga-zanga da Falasɗinawa ke jaddada cewa babu halacci ga 'yan mamaya kuma al'ummar Falasɗinu za ta ci gaba da gwagwarmaya. Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta jaddada cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta da halacci ko kuma wani ikon mallakar wani yanki na falastino da ta mamaye kuma al'ummar falastino za su ci gaba da kare kansu ta hanyar gudanar da maya, har sai sun kwato dukkanin falastino tare da kafa ƙasar falastino mai cikakken 'yancin kai wacce kudus za ta kasance a matsayin babban birninta a yin bikin cikan shekaru 77 da kafuwar naƙaba. wato boran falasinawa na farko ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta bayyana cewa ba za a yi wani sabon naƙaba ba ko sake tilasta wa falasinawa gudun hijira haɗin kan al'umma da gwagwarmaya za su daƙila duwani makircin makiya kuma za su ci gaba da ƙalubalantar duwani makirci domin haka ne zai karya lagon 'yan mamaya da tabbatar da samun 'yanci da komawar falasinawa 'yan gudun hijira ƙasarsu ta gado ƙarshen labarun duniyan kenan. da yanzu kuma za mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru. sannan shirin ko kun san sannan shirin duniyar mu a yau da ƙarshe mu karkare da shirin muryoyin masu saurare da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Zarhin bayan labaran namu na yau zai yi magana ne game da ziyarar da shugaba Donald Trump na Amurka ke gudanarwa a yankin gabas ta tsakiya. Shugaba Donald Trump na Amurka na ci gaba gudanar da ziyara a gabas ta tsakiya wadda ita ce ziyararsa ta farko tun bayan sake hawansa kan karagar mulkin Amurka. Shugaban ya fara yada zango a kasar Saudiya inda ya gana da mahukuntan kasar. Karfafa dangantaka da Saudiya da sauran kasashen yankin na daga cikin ajandar shugaban na Amurka. A ziyarar da ya kai Saudiya, shugaban ya cimma yarjejeniya mai tsoka da mahukuntan Saudiyar. Cikin yarjejeniyoyin da kasashen biyu suka kulla akwai ta dala biliyan 142 ta cinikayyar makamai abin da ke zama wani bangare na dala biliyan 600 na hannun jari da saudiya ta zuba a amurka baya ga wannan kuma yarjejeniyar ta kunshi samar da iskar gas da sauran makamashi na dala biliyan 14 da miliyan 200 sai jirgin sama kirar boeing 737 kan dala biliyan 4 da miliyan 800 kazalika kasashen biyu sun sanya hannu kan wasu yarjejeniyoyi sama da goma da suka hada da musayar bayanai ta tsakanin jami'an tsaro da fannin shari'a da kuma musayar al'adu haka kuma an taɓo batun shirin nukiliyar iran da kuma yakin da ke faruwa tsakanin isra'ila da kuma ƙungiyar hamas da yake bayani shugaba trump ya ce ya amince cewa akwai kyakkyawar alaka tsakanin saudi da kuma amurka kuma kasashen biyu suna ƙaunar juna don haka akwai buƙatar su haɗa hannu don haɓaka tattalin arzikin juna Shugaban na Amurka Donald Trump ya kuma rattaba hannu kan wata babbar yarjejeniyar ta sayan makamai da kasar ta Saudiya da darajar su ta kai ta dala biliyan 142 a ziyarar da ya kai kasar da ke gabar tekun fasha wannan hakika ita ce rijiyar haɗin gwiwa ta tsaro mafi mahimmanci a tarihin kasashen biyu a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar talata 13 ga watan nan na mayu fadar white house ta ce rijiyar sayan makamai ta hada da yarjejeniyoyi da aka kulla da wasu kamfanonin tsaron amurka fiye da goma sha biyu a fannonin tsaro na sama da na makamai masu linzami inda ta karar cewa yarjejeniyar tana taimakawa wajen karfa dangantakar tattalin arziki da soja tsakanin amurka da saudiya fadar white house ta kuma sanar cewa waɗannan yarjejeniyoyin tarihi suna wakiltar sabon zamanin ƙawancen zinare tsakanin ƙasashen biyu trump da yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyi a wani biki a masarautar da ke riyadh an kuma rataba hannu kan wasu yarjejeni da dama yayin bikin da suka hada da haɗin gwiwa tsakanin hukumomin kwastam na kasashen biyu binciken likitanci dangane da cututtuka masu yaduwa haɗin gwiwar shari'a da haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar harkokin cikin gida ta saudiya da hukumar fbi hukumar bincike ta tarayya da dai sauransu saudiya dai ita ce ƙasa ta farko da trump ya ziyarta tun bayan da ya ɗare kan kargal mulkin amurka a karo na biyu a matsayin shugaban amurka rahotannin baya-bayan nan sun cewa amurka ba ta neman saudiya ta daidaita hulɗar da ke tsakaninta da isra'ila a matsayin wani sharaɗi na ci gaba da shawarwarin haɗin gwiwa na nukiliya da ƙasar A shekarar 2017 Trump ya kuma zaɓi Saudiya a matsayin ƙasarsa ta farko a ƙetare inda ya samu jarin dala biliyan 450 a Amurka. Wannan rangadin zai kuma kai shi a ƙasar Qatar da haɗaɗɗen Larabawa. A Qatar ana sa ran Trump zai karbi wani katafaren jirgi ƙirar Boeing 747 wanda kuɗinsa ya kai dala miliyan 400. Wannan kyauta da za a yi wa Trump kamar sabon jirgin sama Air Force One ne. jirgin shugaban amurka ana sa ran qatar za ta sanar da zuba jari na biliyoyin daloli a tsakaninta da amurka a yin wannan ziyara da trump ke yi kasar qatar mai karfin tattalin arzikin gas tuni ta wanke kanta kan irin kallon da amurka ke yi mata inda ta samu cimma gagarumar nasara a sha'anin diplomasiya tsakaninta da kasar tare da kyautata alakar zuba jari tsakanin ta da washington wannan ne karan farko da shugaban amurka ya ziyarci kasar cikin shekaru 23 da suka gabata wata majiya ta ce a yinda trump ke wannan ziyara ana sa ran kamfanin jirgin qatar air zai bayyana yarjejeniyar sayan manyan shirage 100 daga kamfanin amurka na boeing A shekarar 2017 dai, shugaban Donald Trump na Amurka ya goyi bayan takunkumin tattalin arzikin da kasashen Saudiyya da haɗaɗɗen Larabawa da Bahrain da Masar da suka kakaba wa Qatar, abin da ya jefa ƙasar cikin mawuyacin yanayi da ba a taɓa ganin irinsa ba a fannin tattalin arziki. Shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump ya sanar a ranar Laraba yayin ziyara da ya kai a Qatar matakin na biyu a ran garin da yake yi a yankin Gulf cewa kamfanin jirgin na Qatar Airways ya ba da umarnin sayan jiragen sama 160 da kudin su ya kai dala biliyan 200 tare da boeing wannan shine odar jirgin sama mafi girma a tarihin boeing in shi donald trump ya karar cewa yana wakiltar fiye da dala biliyan 200 na jiragen sama 160 kuma abin mamaki ne kuma na tarihi ne a wani lokaci kuma a nan gaba ne ake sa ran shugaban na amurka donald trump zai ziyarci haɗaɗɗen daular larabawa. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro yau Juma'a 26 ga watan Urdubahesh shekara ta 1404 hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da goma sha shida ga watan mayan shekara ta 2025 miladiya har ila yau wacce ta yi daidai da 17 ga watan zulkida shekara ta 1466 hijira kamariya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 109 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan da sha 1916 miladiya kasashen ingila da faransa yan mulkin mallaka suka fara mamayar yankunan daular usmaniya bisa asasin rabon da sikos pico wakilan kasashen biyu suka yi wa daular usmaniya mako guda da kammala watandar da kuma sanya hannu a kan takaddun amincewa da hakan yarjejeniyar sikopiko dai ya ba wa kasashen biyu 'yan mulkin mallaka damar mamayar kasashen gabas ta tsakiya wanda suka yayyanka su zuwa ƙananan kasashe bisa ƙabilanci da mashaba da kuma dangi wanda suka ɗora shugabannin ƙasashen larabawa da suka ga dama don su ci gaba da mallakar su banda haka wannan watandar da suka yi wa ƙasashen larabawa da musulmi ƙarƙashin daular usmaniya sun yi shi ne bayan yakin duniya na biyu sannan don su yi wa dalar usmaniya waye su kuma kawo ta sannan sun yi haka ne da nufin kafa amfikisar isra'ila a tsakiyar kasashen larabawa shekaru gomomi bayan haka yarjejeniyar sikopiko ta taimaka wa kasar ingila mallakar iraki da jordan sannan lebanon da syria kuma ga kasar faransa sannan a arewacin iraki da gabacin turkiya mai faɗin kilomita murabba'i dubu hamsin ga ƙasar rasha wannan rabon ya maida ƙasashen larabawa da musulmi yankuna ƙanana na kabilu daban-daban ɗaya daga cikin manufofin wannan rabon dai shine mai da dukkanin wa'annan ƙasashe masu rauni gaban hamsin isra'ila wacce suka kafa ta a shekarar 1948 masu sauraro ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta 17 ga watan zulqida shekara ta 1373 Ayatullah sheikh muhammad hussein kashifun gita babban malamin addini kuma masanin adabin larabci da kuma ƙwarewa mai zurfi a cikin addini musamman a masabar shi'a ya rasu Ayatullah sheikh kashifun gita dai tun yana matashi ya fara karatu a gaban babban malami na zamaninsa a birnin najaf na ƙasar iraki inda daga baya ya zama mushtahidi a fannonin ilimi daban-daban wa'anda suka hada da usul da kuma falsafa kashifal gita ya yi gwagwarmaya da turawan ingila 'yan mulkin mallaka wa'anda suke mamaye da ƙasashen musulmi a lokacin sannan ya bar mana littattafai da dama wa'anda yawansu ya kai tamanin daga cikinsu dai akwai ayatul bayinat da kuma alfirdausil a'ala har ila yau da asiyasatul husainiya. To masu sauraro ko kun san shekaru 37 da suka gabata, sojojin Red Army na tsohon tarayyar Soviet sun fice daga kasar Afghanistan bayan mamayarta na shekaru kimani goma. Kafin haka dai Nur Muhammad Turki ya jagoranci wani juyin mulki wa shugaba Hafizullah Amin tare da taimakon tarayyar Soviet na lokacin. Sannan Turki ya ci gaba da zama shugaban kasar Afghanistan ƙarƙashin tarayyar Soviet. amma mujahidun na ƙasar afghanistan sun ci gaba da turjiya da kuma fafatawa da gwamnatocin tarayyar soviet na ƙasar afghanistan inda a farkon mulkin turki tarayyar soviet ta fara kawo sojojin red army dubu biyar amma a hankali a hankali sai da suka kai dubu ɗari sai dai kuma a ranar 16 ga watan mayan shekarar 1988 sojojin tarayyar soviet sun fara ficewa daga ƙasar afghanistan daga ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a ranar irin ta wato 16 ga watan mayu shekarar 1997 janar mobuto sese seko tsohon shugaban ƙasar zaire ko kuma congo daga baya ya arce daga birnin kinsasa babban birnin ƙasar saboda karatowar sojojin 'yan tawaye karkashin jagorancin laurent kabila a shekarar 1965 ne dai mobuto ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar congo ko kuma zaire bayan wani juyin mulkin da ya jagoranta sannan ya share shekaru 32 yana shugabancin kasar amma shugaban yana samun goyon bayan kasashen yamma duk tare da cewa shi dan kama karya ne kamfanonin kasashen yamma wanda suka hada da na amurka da faransa da wasu kasashen turai suna aikin haƙar ma'adinai daban-daban a ƙasar ta kongo tare da samun su da farashi mai rahusa ko kuma dai a wani lokacin saboda cin hanci da rashawa jami'an gwamnatin kasar congo ba sa kula da irin nau'in ma'adinai wa'anda wa'an turawa suke ficewa da su daga kasar ta congo mobutu sai seko dai ya yi gudun hijira zuwa kasar morocco sannan ya rasu a cikin watan satumba shekarar 1997 yana dan shekara 67 a duniya.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 da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya tabbatar a ranar laraba cewa kasarsa ta shiga wani sabon yanayi inda kungiyar 'yan ta'adda ta kurdawa ta pkk ta sanar da rugujewarta da kuma kwance ɗamarar yakinta a jawabin da erdogan ya gabatar a gaban 'yan jam'iyyarsa ta akp mai mulki a majalisar dokokin kasar ya ce 'yan siyasa za su fara tattaunawa kan batutuwan da ba su dace ba da zarar kungiyar 'yan tawayen kurdawa ta kurdistan workers party pkk ta cika alkawarin da ta dauka na janye makamanta da kuma wargaza kanta shugaban na turkiya ya jaddada mahimmancin rasan kungiyar ta pkk a siriya da turai su dauki matakai makamancin matakin da kungiyar ta dauka na rusa kanta a turkiya erdogan ya kara da cewa za su ci gaba da yin aiki da azuma haƙuri da imani don cimma burin ƙasar turkiya da ba ta da ta'addanci kuma za su ba da gudunmawa sosai wajen ƙoƙarin samar da zaman lafiya a yankin da ma sauran ƙasashen yankin a yau turkiya ta zama cibiyar diflomasiyya da zaman lafiya ya kara da cewa suna so a danganta sunan turkiya da fasaha al'adu basira da manyan tsare-tsare na dimokuraɗiyya da ci gaban bil'adama ba da ta'addanci ba a wani labari kuma a yayin jawabin nasa shugaban na turkiya ya nuna godiyarsa ga shugaban amurka donald trump kan sanarwar da amurka ta yi na janye dukkanin takunkuman da ta kakaba ga gwamnatin siriya a ranar laraba ne shugaban amurka ya sanar da ɗage takunkuman da suka kakaba wa siriya bayan wata tattaunawa ta wayar tarho da takwaransa na turkiya rajab tayyip erdogan erdogan ya ce ya amince da goyon bayan abokinsa trump ga ƙoƙarin turkiya na kawo ƙarshen bala'in jin ƙai a gaza kungiyar kurdistan workers party pkk ta sanar da wargajewa wance damara da kuma dakatar da yakin da take yi da turkiya an yanke wannan shawarar ne a yayin taron jam'iyyar da aka gudanar tsakanin ranakun biyar zuwa bakwai ga wata wanda ya kawo ƙarshen yakin da ake yi da gwamnatin turkiya tsawon shekaru arba'in wannan tsari da ya kai ga kungiyar kurdistan workers party pkk ta sanar da wargajewarta tare da yin watsi da gwagwarmayar makamai an fara ne da wani shiri na shugaban jam'iyyar mhp ta turkiya delat baseli wadda ya gabatar kungiyar kurdistan workers party pkk wacce jagoranta ke da gindin zama a tsaunukan arewacin iraki ta mayar da martani mai inganci a ranar 1 ga watan maris ga kira da shugabanta abdullahi ojlan ya yi na rusa kungiyar tare da kawo ƙarshen yaƙi yakin da aka kwashe tsawon shekaru 40 ana yi da mahukuntan turkiya wanda ya yi sanadin mutuwar akalla mutane dubu arba'in kungiyar kurdistan workers party pkk da turkiya da amurka da tarayyar turai suka sanya ta a matsayin kungiyar ta'addanci ta sanar da tsagaita buɗe wuta nan take kungiyar kurdistan workers party pkk ta gudanar da wani taro don wargaza kanta tare da yanke hukunci mai cike da tarihi kamfanin dillancin labaran ikina ya habarta cewa a ranar juma'ar da ta gabata ce kungiyar kurdistan workers party pkk ta yi nasarar gudanar da wani taro a cikin wannan mako domin rusa kanta a cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce an yi nasarar gudanar da taron pkk karo na goma sha biyu a yankunan da ke karkashin halattacciyar tsari a arewacin iraki daga ranar biyar zuwa bakwai ga watan mayu bisa gayyatar da shugabanta abdullah ojilan yi a cewar sanarwar wannan taro ya haifar da yanke shawara mai mahimmanci na tarihi bisa kiran da jagora ya yi a ranar 27 ga watan fabrairu na kwance damarar yaƙi da kuma rusa ƙungiyar sanarwar ta ƙara da cewa sakamakon taron da cikakken bayanai da takardu kan shawarar da aka yanke za a bayyana su ga jama'a nan gaba kaɗan kungiyar kurdistan workers party pkk wacce jagoranta ke da gindin zama a tsaunukan arewacin iraki ta mai da martani mai inganci a ranar 1 ga watan maris ga kiran da shugabanta mai cike da tarihi abdullah ojlan wanda ake daure da shi shekaru 26 da suka gabata a gidan yari na neman rusa kungiyar da kawo ƙarshen shekaru 40 na gwagwarmaya da mahukuntan turkiya wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla dubu arba'in arba'in kungiyar da turkiya da ƙawayenta na yamma suka sanya ta a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta sanar da tsagaita buɗe wuta nan take turkiya ta kwashe tsawon shekaru 25 tana kafa sansanonin soji domin tunkarar mayakan pkk da aka jibge a wurare da sansanoni a yankin kurdistan sai dai kuma duk da tsakaita buɗe wuta a cikin 'yan makonnin nan ana ci gaba da gwabza faɗa tsakanin ɓangarori biyu a yankuna da dama na arewacin iraki martanin farko da kungiyar turks pro kurdish people's democracy and quality party mai goyon bayan kurdawa ta turkiya ta bayyana a ranar juma'ar da ta gabata cewa sanarwar da kungiyar kurdistan ta pkk ta fitar na taronta ya zama wani muhimmin mataki na warware rikicin da ake shafe shekaru da dama ana yi kakakin kungiyar ta hdp I.Segu dogan ya shaidawa manema labarai bayan taron majalisar zartarwa ta ƙungiyarsu cewa dukkaninsu suna jiran wannan hukunci mai cike da muhimmanci da kima Dogan ya bayyana cewa a baya kungiyar 'yan ta'adda ta keke ta amsa kiran Ojilan tare da fitar da wata sanarwa da ta kuduri aniyar aiwatar da bukatun ciki har da sanarwar tsagai ta buɗe wuta da aka fitar jim kaɗan bayan kiran kungiyar ta ƙara da cewa dole ne a sanya wannan dama ta tarihi ta zama ta dindindin dole ne a yi watsi da makamai a mai gurbinsu da tattaunawa ya kuma jaddada cewa kungiyarsa na da fatan daukar matakan da suka dace wajen ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa, kuma ya zama wajibi a kafa gimshikin jam'iyyar siyasa da dokoki kan haka tun a shekara ta 1984 ne dai kungiyar ma'aikatan kurdistan pkk ta fara kaddamar da hare-haren ta'addanci a kan kasar turkiya inda gwamnatin turkiya amurka da tarayyar turai suka ayyana ƙungiyar a matsayin 'yar ta'adda fiye da mutane 40,000 arba'in ne aka kashe a rikicin wanda aka yi ta ƙoƙarin samar da zaman lafiya tsawon shekaru musamman tsakai buɗe wuta tsakanin shekara ta 2013 da 2015 wanda a ƙarshe ta ruguje kafofin yaɗa labaran ƙasar turkiya sun ruwaito cewa ƙungiyar ma'aikatan kurdistan pkk ta yanke shawarar wargaza kanta tare da dakatar da ayyukan makamai a ƙasar turkiya lamarin da ya kawo ƙarshen tashin hankali da aka shafe tsawon shekaru arba'in ana gwabzawa kamfanin dillancin labarai na furat na kusa da kungiyar pkk ya rawaito cewa an yanke waɗannan hukunce-hukunce ne a ƙarshen taron kungiyar karo na goma sha biyu da aka gudanar kwanakin baya ya ƙara da cewa taron ya yanke shawarar rusa tsarin kungiyar ta pkk tare da kawo ƙarshen fafutuka da makamai da duk wasu ayyuka da ake yi da sunan kungiyar kafar watsa labaran furat ta kuma ce kungiyar ta pkk ta yi imanin cewa ta cika aiki na tarihi kafar ta ci gaba da cewa pkk ta yi imanin cewa jam'iyyun siyasa na kurdawa za su ɗauki nauyin da ya rataya a wuyarsu na raya dimokuraɗiyyar kurdawa da tabbatar da kafa al'ummar kurdawa kan tsarin dimokuraɗiyya don haka akwai buƙatar sake fasali da tsarin dangantakar turkiya da kurdawa an gudanar da taron ƙungiyar kurdistan workers party pkk a arewacin iraki tsakanin ranakun biyar zuwa bakwai ga watan mayu bisa gayyatar da shugaba abdullah ojilan ya yi wanda ya shafe shekaru 26 a gidan yarin turkiya kamfanin dillancin labaran furat ya ruwaito tun da farko cewa tarurrukan kungiyar sun haifar da yanke shawara mai mahimmancin tarihi bisa kiran da shugaban yayi a ranar 27 ga watan fabrairu na kwance ɗamara da rusa ƙungiyar martanin farko da turkiya ta yi ministan harkokin wajen turkiya akan fidan ya ce sanarwar da kungiyar pkk ta yi na ajiye makamai yana da tarihi kuma mai matukar muhimmanci ne fidan ya kara da cewa a wani taron manema labarai da ya gudanar a birnin ankara tare da takwaransa na kasashen jordan da siriya ya bayyana cewa akwai bayanai da dama dangane da aiwatar da kudurin na kurdawa kakakin jam'iyyar akp mai mulkin kasar turkiya umar jalik ya bayyana cewa cikakken aiwatar da shawarar da 'yan ta'addan pkk suka ɗauka na wargaza ƙungiyar da kuma miƙa makamai gaba ɗaya lamarin da ya kai ga rufe dukkanin sassanta da kuma rusa tsare-tsarenta ba bisa ƙa'ida ba zai zama wani gagarumin sauyi jalik ya ƙara da cewa matakin wani muhimmin mataki ne ga turkiya wacce za ta zama babu 'yan ta'adda a cikinta ya ci gaba da cewa gwamnati za ta sa ido sosai kan yadda za a ruguza kungiyar a ƙasa inda ya ƙara da cewa za su sanar da shugaba rajab tayyip erdogan yadda tsarin ke tafiya a nata bangaren jam'iyyar hdp mai goyon bayan kurdawa ta turkiya ta ce matakin na da matukar mahimmanci ga al'ummar kurdawa da yankin gabas ta tsakiya inda ta yi kira da samar da wani tsarin doka na rusa kungiyar ma'aikatan kurdistan pk na rusa kungiyar ma'aikatan kurdistan pdpkk da kuma kwance damararta dangane da matakin shugaban yankin kurdawa na iraki na jirfan barzani ya ce matakin da kungiyar kurdawa ta pkk ta dauka na aji makamai zai karfafa tsaron yankin abu ne mai matukar muhimmanci barazani ya kara da cewa wannan sanarwa ta share fagen inganta zaman tare da kwanciyar hankali a turkiya da yankin baki daya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. A wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne nake muku lalle marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku, hukumomin Nijar sun haramta fitar da dabbobi zuwa kasashen waje gabanin babbar sallar layya. Ma'aikatar kasuwanci ta kasar ta ce makasudin hana fitar da shanu, tumaki, awaki da raƙuma shine don tabbatar da samar da dabbobi akai-akai a kasuwannin kasar gabanin babbar sallar layya. Tuni batun ya haifar da kace nace tsakanin al'ummar kasar. To wannan shine mudu'in namu a yau malami na farko sai ka yi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingirawa gobe jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazaunin ƙasar Kamaru. Muna marhaba da wannan mataki da hukumomin ƙasar mu Nijar suka ɗauka na haramtar da fitar da dabbobi zuwa ƙasashen waje. Wannan matakin zai ba wato mai karamin karfi damar idan ya je kasuwa da kudinsa a hannu ya samu nashi dabban domin ganin cewa shi ma ya shiga jerin masu layya eh, na wannan sallan da ke gabato mu idan Allah ya nuna muna eh, mu sani da cewa kuma wannan matakin gwamnati za ta yi asara to amma da yake gwamnatin talakawa ce ba wai abin da za ta samu take dibi ba a kullum tana nazari ne akan abin da zai faranta ma talakarai na gode dan mutum bingirawa daga nan ƙasar kamaru Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH barka da haka mai magana da wani abu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Dangane da wannan maudu'in da kuka dora mana so gaskiya za mu iya cewa idan aka duba wannan matakin da hukumomin soji suka ɗauka a nan sanin wani wajen za mu iya cewa abin yabawa ne amma kuma idan muka dubi inda aka fito shekara da shekaru dai mun san Nijar ta fitar da dabbobi zuwa kasashen waje kuma wannan bai hana a samu dabbobi na yin layya a lokacin sallar layya ba. Kenan ɗauka wannan mataki zai iya kamuna zai iya kama wa'yansu kasashen da suka dogara da Nijar ta ba su dabbobi zai kawo musu tseko saboda su ma kasashen sun dogara da Nijar ta kawo musu dabbobi sabida haka ya kamata hukumomin su tsaya su yi karatu ta akan wannan mataki kafin su ɗauki matakin da suka ɗauka komai yana son nazari ana yana buƙatan a rika sa'ara ana duban bakin gatari wanda mu ma akwai ababen da daga waje ake shigo mana da su to idan aka ɗauki wannan matakin na kowa ya rufe boda shi ko ya hana fitar da abubuwa to abin kuma ba zai haifar da da mai ido ba sashi lafiya sashen hausa Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai Maigodi a Kemba jihar Neja. Memba amurya matasan Afirka reshen jihar Neja. Hakikanin gaskiya wannan matakin da jamhuriyar Nijar ta ɗauka ta wani bangaren mataki ne wanda za mu ce hakan ya daidai. Ta wani bangaren kuma za mu ce hakan bai daidai ba. domin sabida al'amura da ke kasancewa musamman na zagon ƙasa da wasu ƙasashe suke muna a ƙasashenmu na afirka zai iya yiwuwa alhin shugabannin jamhuriyar nijar sun hango wani abin da yake zai zama illa wa kasar to kaga dole ne su ɗauki mataki irin wannan su kuma 'yan kasuwa idan ba su fitar da kayayyakin su zuwa wasu kasashen ba to gaskiya za a samu na kaso bangaren kasuwanci da fatan ubangiji allah al'amuran da ke kasance a kasashen mu na afirka ubangiji allah ya yi mana allah ya wayar da ainihin mu na kasashen afirka su zamanto tsinciya maɗaurin ki ɗaya kamar yadda aka saba shekarun da suka gabata dama can haɗa muke uwa ɗaya gaba daya munafukai da ainihin kasashen yammacin duniya makiyanmu su ne suka bi suka rarraba mu suka gora kawunan mu har irin hakan take kasancewa kasashen mu na afirka ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a kimba jihar neja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. radio tehran kuna magana da halilu musa da daga maraɗin aldan tsoho a jamhuriyar nijar muna godiya dangane da dama da kuke bamu mu bayyana ayyukanmu gaskiya wannan ra'ayi na hana fitar da dabbobi a waje yana da kuskure kuma yana da gyara saboda in ka dubi galibi masu dabbobin nan talakawa ne kuma mutanen ƙauye ba mutane ba ne ba masu kuɗi ko kuma masu zamani a cikin birane mabukata ne su saida su wani abu ni din nan ba na da rago ko ɗaya kuma uku nake yankawa amma ni ina ganin akwai kuskure a cikin wannan idan sun yi niyya su sau su kawo nasu su rage musu farashi irin yadda gaddafi yake yi su sau nasu su rage musu farashi ra'ayi ne kuka ce kuma ra'ayi ne na ba da ra'ayi dangane da wannan tsari assalamu alaikum Sashen Hausa na gidan radiyon jihohoren Musulunci Tehran mai magana samun suke dan mutan limancin birnin jihohoren jihar. A kwanan baya san barka ina babban birnin mai. tsawon kwana goma a bisa shinya ta ta idanu to na dawo gida mar da yarda Allah. To ina maka fata da yadda dukkan alinka musamman wannan ra'ayi da ake jira namu na eh, gwamnati ta hana hita da dabbobi a kasashen waje domin talaka ya samu. ba nan gizo ke saka ba da ta hana a hita da su a saida waje don kai sha wahala wace gudunmuwa ta ba 'yan kasuwar dabbobin suka shekara shekaru suna cida suka sayi dabbobin da kudaden su suka ciyar su suka tsara abinsu da kansu sannan wace gudunmuwa suka kawo ma su 'yan kasuwai sannan kuma talaka in gwamnati ta sayi ya kamata a ce kuma shi talakan in kyauta a bashi a bashi saboda abin da ake ce mu tausayawa eh, wanda ya girka a sana'a maimakon ya je yana Mola ko na banza sai kama sana'a da ta kiwon dabbobi inda lokacin to sai da sai da samu wani abu to sai ya zama kuma yanzu an ce an hana hitar shi inda sai da abu ne to ita gwamnati da ta hana wace hanya ta bi ta waɗanda dabbobin da aka tara masu kiyan su samu kansu a cikin wannan abu. Assalamu alaikum shafin Hausa na rediyo Jamhuriya Musulunci ta Iran. suna sunana usman maidala bushari kilo goma daga nan jihar da cikin jamhuriyar ta nijar jigirin gaskiya wannan mataki da shugaban kasar mu ta nijar ya ɗauka domin eh, hana fitar da dubobi zuwa sauran kasashe na duniya ko kuma makwabta za a cewa wanda suke zagaye da mu hakan lalle ta wata huska mun sani shugaban kasa ne mai jin kokin al'umma kuma mai tausayin al'ummarsa an yi hakan ne domin talaka nijar ya je da yan kudadensa ya sayi dabba da zai zamanto ya yanka a wannan babban sallah domin farantawa iyalansa kuma ta wata huska zai ma shafar talakan Nijar ne duba da eh, shekara da shekaru kuma shekara biyu shekara uku suke daure da wannan dabobi nasu idan lokaci ya yi irin nawar haka suke fito da shi domin sayar da shi a kasuwanni domin rage raɗaɗin eh, yanayi da suke cikin wannan hali na talauci da masu yanci makar da zai zama to idan allah ya sauka da damunarsa su kasa wannan kuɗaɗe su sayi abinci wasu ko su sayi abubuwan da zai zama to na more rayuwarsu ne na yau da kullum musamman mutanen birni da na karkara muna fata shugaban ƙasar nijar za a yi wa wannan eh, doka ko gyaran huska ko kuma ya zamanto an wudo kwarya kwarya yadda ya kamata a ce an siyar da dabbobin wannan a yanayi wanda talaka Nijar zai ji daɗi zai zumunto ba yabo ba fafilasa a yanayin kasuwannin ƙasar tamu ta Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau masu sauraron radiyon kasairar radiyon musulunci. Da farko suna na Sani Da'u Alaska Zamburum a cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. To wanga hukumomi na ƙasar mu Nijar na fitar da dabbobi zuwa ƙasashen waje. To wanga mataki sai mu ce mun goyi bayan shi. Wani fannin kuma sai a duba a gani. Duba da cewar dai sallah tana gabatar. Wanga mataki an yi shi ne domin 'yan ƙasa su samu sauƙin sayan dabbobin da za su yanka domin yin layya to wani sauƙin wani yana da kuɗin wani baya da kuɗin sa to ya kamata a ce ni kiran da zan yi ga gwamnatin ƙasar mu Nijar wanga mataki a duba dai a yi sulhu na aga an fitar da wanga dabbobi da ƙasashen waje duba da cewar ita ma gwamnatin ta wani fannin eh, za ta ɗan ya asara duba da cewar kasuwoyin da suke ci eh, na wanga kasuwar dabbobi dole masu harkar dabbobin ana karuwa da su ta fannin shiga da fice kaga nan ma dai wani asara ce aka yi ina fata dai wanga kira da na yi ya je kunnuwan ga wanda aka yi domin su sani dawo alaska za su burma a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sashen hausa na radio jamhuriyar musulunci ta hiran mai magana jan sita yara da gana agres jamhuriyar nijar takaitawa da hukumomin kasa ta jamhuriyar nijar suka yi na hitar da dabbobi a kasashen waje sai mu ce wani matakin bangare ya yi daidai wani bangare yana da kyau a duba wani bangare ne ya yi daidai wani bangare ne za a duba bangaren da ya daidai shine bangaren da za a samu sauƙin farashin dabbobi gabanin sallah da ke gabatarwa ta layya bangare da ya kamata a duba ya kamata a ce ita da kanta gwamnati sakamakon fita da ake da dabbobi tana samun wani abin da ke shiga cikin aljihunta to yana da kyau a samu aikin da za a fiddo kuɗin da ake samu a madadin wannan wuri ma'ana a yi kireyan wani eh, aiki da za a fiddo wannan kuɗaɗen da ake fiddowa dangane da hita da dabbobin nan da ake yi sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da sita tayar agar jamhuriyar nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon musulunci jamhuriyar ta Iran suna na Suleiman Alhaji Buhari mai watsa labarin da kungiyar masu kira da sauran rediyo ta Afirka reshen jihar da makaram Hassan Barka yana maka barka da warhaka. Eh gaskiya wannan matakin da gwamnatin mulkin sojin kasar Nijar ta dauka eh za mu iya cewa wani mataki ne da bai mana daɗi ba kuma abin ne da Allah wadai eh ganin yadda gwamnati take ikirarin za ta kawo saukin tsadar rayuwa to ko da ma a ce gwamnati ta hana fitar da dabbobin nan gaskiya mu talakawa nan ne kasar Nijar ba mu da kuɗaɗe a hannu wanda za mu iya sayan dabbobin nan eh tunda dabbobi ne masu matukar yawa kenan barin a fitar da dabbobi kasashe makwabta irin su Najeriya Chadi eh Ghana da dai sauran kasashe dai na musulmai da suke sallar kenan wannan shine zai kawo ma kasar mu Nijar karin kuɗin shiga eh, da hannun 'yan kasuwa kuma kuɗi zai wata cikin ƙasa to amma wannan matakin gaskiya zai ƙara kusa da harkar kasuwanci ganin yadda kasar tamu take cikin fama da karancin kuɗi a eh, kenan wani abin da muke kira ga gwamnatin bikin sojin kasar mu Nijar ya kamata ne ta ƙara duba wannan matakin nata ta ƙara yin dogon nazari kafin ta yanke hukunci. Salamu alaikum gidan rediyon musulunci jamhuriyar Tehran sunana Suleiman Alhaji Buhari mai watsa labarai da kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka a rashin jihar gama Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta haram. Ina muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya. gama du'i na jamhuriyar niger sakamakon gwamnatin mulkin sojan da ta hana shigowa da dabbobi zuwa ƙetare to shi an bi ta ɓarawo sai a bi ta babi sau Tun da shi ka gani wannan dabbobi da za a kawo kasashen waje a saida da shi kai ma za ka je ka tallaba a gidanka kuma ba ta gamu ta zama ɗaya ba Tun da kaga su wani yan kasuwan ba su tausayawa jama'a ba su tausaya al'umma duk abin da aka ce maka lokacin shi ne yayi na kaman a saida shi yanzu ko da azumi sai ka ga abun bukatu da abun kai baki ya yi tsada to haka ne to mu da da mu Allah ka hore mana Allah ka bamu yanda za mu yi Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin da daura ta harayen mana musulunci na gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu muryar jamhuriyar musulunci ta yi barka ku da warhaka barka da aiki da fatan kowa ma'aikatan ku yana cikin ƙoshin lafiya ya hakikanin gaskiya haka yake an haramta fitar da dabbobi daga nan cikin ƙasa ta Nijar to abin da ya kasu kashi biyu za mu ci bangaren 'yan kasuwa gaskiya koma baya ne game da tattalin arzikin eh, ƙasa tunda ba fitarwa kenan ba bunƙasa tattalin arziki amma kuma sannan game da 'yan ƙasa talakawa za su samu sauƙi da ragowa na samun abin da za su yi ibada da Allah ya dora mana to muna fata dai Allah samu dace Allah tabbatar da alheri Allah ya buɗa mana hanyoyi na samu Allah buɗa mana kasuwancin mu kuma gaba daya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum sashin Hausa jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Sagir Isa wanda kira baban Salman malamin makaranta a Damar eh, hakika wannan mataki da gwamnatin Nijar ta dauka domin ganin cewa ta sauƙaƙa ma talakawan ƙasa hal damar yin layya da kuɗaɗen da suke ta musamman kuma a halin wannan da ake ciki na zamanin yanzu wannan mataki ne wanda gaskiya muna jinjina ma gwamnati muna kuma godiya da shi domin kuma fito da dabbobin nan gaskiya ba karamin kasar talaka ba karamin hana mutane wali beki a kasashen mu kuma an riga an saba a ta yi abin da muke kira da gwamnati kawai shi shine ta zage ta sa ido ya tabbatar da cewa babu wasu hanyoyi da ake bi ana saranda kuma ana kewaye ma wannan dokoki da ta sa domin yin haka zai tabbatar ma talakawa ne shirin insha Allah ganin gani mai dan kuɗi dan madaidaici ma samu ya ilayya insha Allah masha Allah na gode mai magana Sagiri Isaka wanda ake kira baban mai da magaramcin kore ne assalamu alaikum Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilamin a Maji, daga garmar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To ko shakka babu wannan mataki da hukumomin Jamhuriyar Nijar suka dauka na hana fitar da dabbobi zuwa sauran kasashen getare. Za mu iya cewa wannan mataki ne mai kyau duba da cewa dai sau da dama wani lokacin fitar da abubuwa daga cikin kasa zuwa wasu kasashe shi yake jawowa tsadar su har ma su gagari talakawan kasa ko al'ummar ƙasa. Hakika wannan mataki yi kyau muna addu'ar Allah ya sa hakan ya zama shi shine mafi alkhairi ga al'ummar kasar baki daya na gode biyo taron jamhuriyar musulunci mai magana biliyamina agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya to masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu bisalam a huta lafiya. Thank you.